kan fasali ne bismillahir rahmanir rahim malam yace faslul rabewa tahrumul ummu mahaifiya ta haramta wa in alat koda ta yi sama idan mutum ya auri mace to mahaifiyarta ta haramta gare shi koda mahaifiyar ta yi sama me mahaifiya ta sama kakanta mata mahaifiyan mahaifiyan ta haramta mahaifiyan mahaifiyan ta haramta mahaifiyan mahaifiyan ta haramta haka dan zai yi ka auri mace kaga ta dangin danginsu akwai tsawon rai ga mahaifiyanta ita ma mahaifiyan ga mahaifiyanta ita ma mahaifiyan ga mahaifiyanta Ƙila ma ita ma wancan mahaifiyan ga mahaifiyanta Shi nan. na ji taɓa zuwa wani gari na ga mata tsofaffi su biyu su uku ita wanda muke zuwa wajen ita kanta tsohuwa ne sai aka ce ai wannan mahaifiyanta ne wannan ma mahaifiyanta ne wannan wannan mahaifiyanta ne wancan shekarar ta 143 wancan shekarar ta 120 ne wannan shekarar ta 105 ita kuma wanda muke zo shekarar ta wajen casa'in da wani abu Allah ya musu tsayin rai wasu filanin wani wani wani gari ne nan da muka taba zuwa saboda haka to kaga wannan to ne malam ce, wa in alat yadda mahaifiyar ta haramta to in tana da mahaifiya ita ma haka mahaifiyar take in tana da wata mahaifiya ita ma haka take haka haka haka haka wa in alat wal bintu da mutum ya haifa ta haramta gare shi wa in nazalat ko da ta yi ƙasa mutum ya haifi mata an ya haifi ya haramu ne ya aure ta sai yan shi sai ta haifi ya nazalat kenan ta yi ƙasa to ita ma wannan yan haramun ne to wancan yan ita ma sai ta haifi ya to da yan yan shi sai ta haihuwa su shi dai ba zai aure su ba shine wa in nazalat walau min zina ko da kuwa ta zina ce idan ta izina mutum ya haifi ya da Allah ya kare mu ta zina to ita ma kenan wa in nazalat koda ta yi ƙasa ita ma ta haifi ya ita ma ta haifi ya ita ma ta haifi ya inda ibn al-qasimi nan wajen dan qasimu wa ajazahu ibn al-majashuni ibn al-majashuni yace ay wala ya haramu bi zina halalin ai asalin ita kanta ma yan bata haramta gare shi balanta na yatta balanta na yatta balla inta na yanta can ya abin nan amma za ka ga littafin malikiya idan ka shiga ciki sai ka ga irin su sahanunu ka san malaman malikiya yadda suke sunayensu suka ce wannan shi ake ce ma wato khata'un surahu khata'u surahu kuskure karara to ta ina zaka iya karban wannan malaman malikiya za ga suna sai mun shiga kuma fikil muqarran sai mun ga gyaran da ya yi ma gaba daya kan irin wannan matsalan saboda haka ya ko ta zinaci mutum ba zai aure ta ba etta etta etta etta nazalu wal ukhtu yar uwa ba a aurenta mutum yana da ya ko kanwa ba zai aure ta ba wa banatul akhi ƴaƴan ƴan uwa mutum ba zai aure su ba mutum yana da wa ko kani wanshi ko kanin shi to ‘ya'yansu shi ne wa misali wa da ƙani ne to sai ƙani shi ya haifi ‘ya to wannan ‘yan ba zai aure ta ba wa banatul ukti haka ne ko da ‘ya'yan ‘yar'uwa mutum yana da ya ko ƙanwa sai ta haifi ‘ya'ya Wa'in ba'udna ko da sun yi nisa ko da yayin sun yi nisa wato mutum yana da ya ko kanwa sai kanwan sai ta haifi ya a wani gida to ba zai ce yar kanwan shi ce bari a wuta ita ma wannan ‘yar ƙanwan nashi sai ta haifi ‘ya, sai ta haifi ‘ya, sai ta haifi ‘ya, sai ta tafi Tun Tunda shi namiji galibi ba tsufa yake yi ba. haka ne ko wal ammatu gwaggwanni gwaggo gwaggwanni wal khalatu innoni min jami'il jihati ta dukkan jihohin guda biyu ba auren su akwai gwaggwanni ta bangaren uba akwai gwaggwanni ta ɓangaren uwa akwai innoni ta ɓangaren uba akwai innoni ta ɓangaren uwa to min jami'il jihati wa ummu zaujati mahaifiyan mata ita ma wato mutum bai aurenta suruka kenan ko bil aqdi da an daura auren to mahaifiyan mata shikenan ta haramta wa banatuha bidukhuli amma ‘ya'yanta ita mahaifiyan mata ɗin, ‘ya'yanta wato suna haramta ne bidukhuli in an kwanta da wannan wanda aka aura ɗin. Kun san shi haramcin aure akwai muwakkati, akwai kuma da ba muwakkati ba, wata za ka ga haramun ne ka aure ta, amma a yanzu, a an jima kuma za ka iya aurenta. haka ne ko hmm. mutum wannan eh, ha, ai mutum zai idan aka ɗaura mishi aure da mace mahaifiyarta ta zama haramun gare shi sauran 'ya'yanta sun zama haramun to amma haramcin ai ba iri bane hmm. idan wannan wanda aka ɗaura musu auren da ita sai suka rabu ba ta yi bashi wata ƴan ba hmm. yau saboda ah, haramcin mu'akkati ne sai can gaba mun za mu zo bayanin yadda haramcin yake na wani ya fi na wani ƙarfi amma ita uwan ko sun rabu za ta aure shi an gama ko kuma sai wanda ya auren sai ta rasu sai mahaifiyar ta ce to ai akwai wata kanwata to bari a baka ai yayi saboda wancan haramcin mu'akkati ne dama na wani lokaci wala takhtasul hurmatu bi ainiha yawwa ku gyara ku gyara na ku ina ga sa wa takhtasul hurmatu bi ainiha to akwai la akwai la ku ga ku gyara shi wani lokaci karatu haka yake shi yasa an kace zaka karanta da kanka a littafi sai ka zo da kuskure ma a zo mai fensir sai ya gyara wanda ba da fensir sai ya koda daga baya sai ya samu ya gyara wato wala takhtasul hurmatu bi ainiha ba a kebanta haramci da ainihinta itawa ita ya ba a keɓe haramci da ainihinta au kauni fi hijirhi ko kasancewarta fi hijirhi ita ‘yan a cikin ɗakinsa. Wa hala'ilul aba'i, hala'ilu aba'i, aba'i ne ko? Da matan hala'ilul aba'i, matan iyaye wayin alawu ko da sun hau sama wal abna'i da hala'il abna'i kenan wa in nazalu ko da sun yi ƙasa hai mai littafin nan wato yana aje magana ko ni magana sharhi kenan take bukata wan nikahul mukhtalafu fihi kas sahihi sai a sa alama nan dan wannan karatu zai maimaita shi au <laughs> wannikahul mukhtalafu fihi kasahihi duk wani aure da aka yi saɓani akan ingancin shi ha aka kuskura aka yi shi aka samu kwanciyan aure to kasahihi kamar lafiyayyen aure yake wajen haramci tunda muna bayanin haramci idan aka zo wani sharaɗi bai cika ba sai aka ce to wannan auren su malam wane da malam wane da malam wane sun ce ana yi, shi sai aka je aka yi auren akan tawili tawili kuma ya zama ba karɓaɓɓe ba sai aka gane to sai aka ɓata auren kas sahihi kamar lafiya yake wajen haramci idan aure lafiya ya zama uwa ta haramta to wannan auren mukhtalafin fishi ko an ɓata shi to uwan da ta haramta wani ya karanta tukun sai mu saki maimaita bayanan da na ga yayi wani kalmomi <laughs> hurmatu bi ainiha mm ba ta keɓantan wato wala takhtassul hurmatu bi ainiha ai karatun hada yake da baya wa ummu zawjati aku duba ummu zawjati an ga ummu zawjati haramci ya tabbata ga mutum na mahaifiyan mata bil aqdi da kulli an gano wannan ya fita wa banatu ha bidkhuli ‘ya'yanta su kuma suna haramta ne bidduhuli da kwanciya. In ya kwanta da ‘yan, to ‘ya'yan matan ‘yan uwanta kenan, to sun haramta gare shi. Har muka yi bayanin haramcin wani iri? muka ce mu'akati wala takhtasul hurmatu bi'ainiha ba wai tana keɓanta na haramci ne da ainihin ta ba kawai wato ba da an ɗaura aure shi ke sai a ce haramci ya tabbata ba na ‘yan uwan ita wannan matan bi ainiha dan an aure ta ba ita kanta zama mai ta wala taqtasul hurmatu bi ainiha ba ta keɓanta ba ta keɓantar da haramci da aurenta ai haka ne mm-hmm. misali mutum kawai don ya auri mace sai ya ce to auren ya keɓantar da haramta ‘yan uwanta ba sai ya yi da ko? Mm. ba bi aini kawai don an aure ta shi ke sai ya ce ‘yan uwanta sun zama haramun ba ba a cewa haka aw kauni hafi hijirihi ko kuma kasancewarta a cikin ɗakin shi a ce ga wata mata don kawai wata mace don kasancewarta kawai agola ce a ɗakin shi shi ke na ta zama haramun ba a'a sai an kwanta da me da mahaifiyarta ita kuma mm. ita ma wala taqtasul famatu bi ainiha agola kawai don mutum ya auri abun don ya auri mahaifiyarta a ce ita kuma ta zama haramu a'a shi ita ma wala ta taqtasul hurmatu bi ainiha ainihinta kawai haka kawai shi zai ta haramta a'a ba ta haramta sannan sai ya wahala ilul aba'i matan iyaye wayin alau ko da sun yi sama wal abna'i da matan ‘ya'ya wa in nazalu ko da sun yi ƙasa, su ma abin nan haramun ne wato waɗannan jinsun duka guda biyu ai sulukai ake ce musu idan mahaifi yana da wasu mataye su ake ce mahala'il sulukai ne ko idan 'ya'ya suna da mata ƴaƴanka suna da mata su ma menene sulukai ne su ma sun zama haramu mm. can ba da ce walau minan zina mm. zinan da ƴan da ya ko zinan da shi misali mahaifi ne koko da a'a zinan da mahaifi mutum ne ya zina da mace sai ta haifi ɗaya mace to yanzu mutum ya yi zina da mace kuma ta haifi ɗaya mace to wannan ƴan to ƴaƴanta ma to haramun ne ya aure su sai wannan ƴan aka ba gado tsakaninsu sai ta je ta yi aure sai ta haifi ƴaƴa to waɗancan ƴaƴan da ta haifa to shi ba zai aure su ba eh <laughs> alga ta malam to shi ma ji shunifa ya ajazahu shine malamin suke ce mishi haɗa'un surakun. hada'un surahun majishun in ka shiga cikin littafin ya sai sun ce cikin kurakuran ji shuni. wai ya ce mutum na iya auren yar zina yashi ta zina in ta biya ya wai yana aure amma da yake karatuttukan haka suke rududu ne a cikin malikiyan kafin wanda ba 'yan malikiyan ba su rududu sai mun je ɗaya littafin kamar yaya mhm. A'a, ai ba zai iya aura ba ba zai iya aurenta ba yi ai ba zai aure ta ba babu aure tsakaninsu ina wa yake da askari to karanta mu